baiwa da mijinta ko bawa da matarsa za a yanta su wani tsarin shari'ar musulunci ya fada ko da yake hadisin da'ifi ne ko قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعد قال حدثنا ابن موهب عن القاسم بن محمد قال يتي كان لعائشة غلام وجارية nana aisha na da wuta bayi guda biyu baiwa da bawa matarsa ce mijinta ne qalat sai ta ce fa'aratu an utikahuma <coughs> nana ki ce tana son sai ta yi niyyar ta yanta su guda biyu su biyu fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ta fada manzo Allah wannan bayinawa matarsa da mijin ina son in yanta su faƙala ibda'i bil gulami qabla jariya sai manzo Allah ce ki fara da namijin kafin mace za a yanta su duka amma a fara da namijin to me yasa me yasa eh eh tana da zabi don haka suka faɗa kuma suka ce ai an fara da namijin ne saboda daraja kawai babu khiyarin babu babin da zo na zabin baiwa ku yanga a ba ta zabi me kika gani za ki zauna karkashin shi za ku tafi tare قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبانا بن القاسم عن مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتي كان في بريرة كان في بريرة ثلاث سنن بريرة بيواتي لأننا نعيشة سيدة أنتاتا sai aka ce an samu sunnoni guda uku game da ita an samu waɗansu sunnoni game da shari'ance game da halin wannan baiwar Allah ihda sunan ɗayan sunnonin a utiqat fa khuyirat fi zawjiha da aka yanta ta sai aka ba ta zabi za ki zauna da mijinki ko ba za ki zauna da shi ba wata riwaya ta ce mijin bawa ne wata riwaya kuma ta ce mijin ɗa ne sai aka ba ta zabi ki zama da shi ko ba za ki zauna da shi ba an samu shari'an kenan za ya ba baiwa zabi in an yanta ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء liman a'taqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar da hukunci cewa walici na wanda ya baiwa ne ba wanda ya sayar kan da kuɗi ba an fahimta na biyu kenan na uku wanda khala rasulullah sallallahu alaihi manzo Allah ya shigo gida wal burmatu tafuru bi lahamin sai ga tukunya na tafasa da nama manzo Allah ya shigo gida ya shi ana tafasa nama ga tukunya kan wuta ana tafasa kuma ya ga nama a ciki. riba ilaihi hubuzun wa وأدم min أدم البيت manzo Allah da shi kowa gida ya ga tun yana tafasa da nama a ciki amma da za a kawo masa abinci sai a kawo masa gurasa da irin danke ko irin miyar da ke gida abincin da aka saba gida ko dabino ko abin da suke ci ko dai dabino ko wanasa amma ba nama ba farfesu ba miya mai nama ba menene da menene kuma alhali manzo Allah ya gada ma ana tafasawa an fahimta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم abinci abin da ce madanke duk abin da zaka dauka ka soma a ciki da ko zuma ne ko ruwa ne ko wani abu ba ruwa ba zuma da mai da zuma da dabino da man shanu da wannan ne duk abin da suke ci kenan manzo Allah ga nama ana tafasawa da ka masa abinci sai ga ba nama a ciki sai ce ba na ka tukun yana tafasa da nama ba ya aka yi aka min abinci yadda aka saba na gida lami ba nama faƙalu sai suka ce bala ya rasulallah suka ce haka al'amarin yake ya zan Allah sallallahu alaihi wasallam lahamun duka bihi ala barira naman da kaga ana tafasawa sadaka aka kawo ma barira wa an talata kudu sadaka kai kuma baka cin sadaka sai sa ba mu kawo maka ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah SallAllahu alaihi صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقه وهو لنا هديه huwa alaiha sadaka wala na hadiya ita sadaka aka kawo mata amma ita da ta bamu kyauta ta bamu haka ne sai malamai suka ce annal ainal wahida yahtalifu hukmuha bi ikhtilafi jihatil mulk ma'ana abinci ɗaya ne ita aka bata sadaka da sadaka aka ba su ba za su ci ba to da sadaka aka bata sadaka sai zama mallakarta ko ta dafa ta ci ko ta sayar ko ta zuba cikin teku ko ta bayar kyauta ba haka bane ba in ta baiwa wani kyauta kyautar ta yi ta shi kenan sai manzo Allah ce ai ita aka ba sadaka mu kuma dangane da mu wannan nama in ta babu kyauta ta babu sadaka ce sadaka ne manzo Allah baya ce amma kyauta fa to hukuncin da aka samu kenan guda قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط الولاء وأن كي ملكت سنة سيدة سكربي كدي amma wanda zai sai ta kuma su yi masa sharaɗi za mu karbi kuɗi kuma walici namu ne muke da walicinta fazakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallama na na aisha sai ta ce sai ta fada ma Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah ce ishtariha wa atiqiha sai ta ki danta ta rabu da su da sai ta ki danta ta fa innamal wala liman a'taqa ai wali ci na wanda ya danta ne ba wanda ya sai na karbi kuɗi ba wa utiqat sai aka danta ta yana na aisha ta saya sai ta biya su kuɗi sai ta danta ta فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها sai manzo Allah ya bata zabi to yanzu kina so zaki zauna tare da mijinki yanzu dai kin zama ya zaki zauna tare da shi ko kuma zaki zauna tare da shi ba tace a a yanzu dai ba zan iya zama karkashin sa ba wa kana yutasaddaqu alaiha fatuhdiya lana minhu da kasance ana ka mata sadaka a bata ita sai ta ba su kyauta lak minhu minhu alkinaya tarji'u ila maza. min sadaka sadakan da aka bata ita sai ta ɗibi wata ba su kyauta fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ta fada manzo Allah gashi bari mu fara ka mata sadaka tana ba mu wani fa qala sai ce kuluhu fa innahu alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyya ai ita sadaka ce a wajenta amma mu kyauta ta. mana ainu mana abu baya halarta ko ya haramta da zatin sa kudi kenan sai ta hanyar da ya shigo ta hanyar da aka same shi shine ke nuna halacci ko haramci amma zatin kudin shi inda yake me ya samu zatin kudin ba abin da ya same shi ba ka bane ba to yayi siyasa yayi aikin gwamnati yayi mai da sai tara kudi sai ya mutu da matarsa da ƴaƴansa suka gada me ke hukunci eh eh eh eh menene mai ke hukunci kyauta kyauta sana'a kasuwanci albashi gado noma duk ba hanyoyin na cin halabba ba hanyar da dukiyar ta zo maka ita ake duba ba ta kudin ya je sata kudi naira goma a wajen haramun ya zo mai tuwa ban to naira goma ta ba shi to ta karbi wannan kudin da ya sato din shi wajen sa menene ita wajen fa babu khiyarin amati taku wa zawjuha hurr babin da yazo na aba baiwa yanci zabi bayan an yantar da ita mijinta bawa ne a nan ya ce nan hurrun mijin na shi ma ɗa ne to kuma yancin mai za a ba ta zaɓin mai za a ba ta za mu gani ƙala akwara na kutai ba ƙala haddasa na jaririn an mansurin an ibrahima an Aswadi, an aisha ta ƙala ishtaraitu barirata fashtarata ahluha wala aha ta ce na sai barira sai waɗanda ke mallakarta suka ce za ki biya mu kuɗi kuma muna miki sharaɗi walicinta da hannunmu fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fa qala sai ce a'tiqiha fa innamal wala liman a'ta alwarid ki yanta ta ai walici na wanda ya bada kuɗi ne ya karba ya yanta ba na wanda ya karbi kuɗi bane qalat fa a'taqtuha na ra'ayi ta ce sai na biya su kuɗin su sai na yanta ta فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها sai manzo Allah ya kira ta ce ke yau kin zama ɗa ba kangin bauta a kanki Mai kika gani za ki ci gaba da zama da shi ko kina son ki kwaci yancinki qalat sai ta ce ta a'tani kaza wa kaza ma aqamtu inda da zai bani kaza da kaza ba zan zauna tare da shi ba fahtarat nafsaha wa kana zawjuha hurran wannan hadisin nassi ne na wa kana zawjuha wata riwaya kuma kana zawjuha abd kuma duk sahihai ne sai aka ce wa an za ko kana zawjuha hurran shi ya firin jayi shi malamai suka fi aiki da shi قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها ارادت ان تشتري بريرا فاشترت ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق واوتي بلحم فقيل ان هذا مما تصدق به على بريره شاك وانا ما كتش يا منزو الله اي وانا يلا cikin abin da aka ba barira sadaka فقال هو لها صدقه ولنا هديه yace ai ita sadaka aka bata mu kuma kyauta ta bamu وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا يبات زابي زاكي تجب زمان شيء كوكو آ ترتوى مجل أهل بابا وبني باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك باب اللي زنا za a bata baiwa da aka ‘yanta ta za a ba ta zabi ta sau ci gaba da zama da mijinta ko ko a'a ba za ta yi zama da shi ba alhalin cewa mijin shi bawa ne ba ta shi ba قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواقب في كل سنة بأوقية bariya ta je an karya mata fansa an yanka mata fansa za ta bada ukiya tara kowace shekara za ta bada ukiya fa'atat aisha ta tasta'inuha sai ta zo wajen na aisha tana neman a taimaka mata ta je ta biya ta kwace kanta فقالت لا إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدة عدة واحدة سنة عائشة تسي آآ آآ بزايد كوة شكرا أباسو أباسو هر شكرا تربا آآ آآ إن سنة سوزن كيرغا كودين سنباسو ينزي ينزلنا أما لشرتي وليتن سنة وليتن سنكنا حنونا ويقول الولاء لي fa zahabat ratu fa kallamat fi zalika ahlaha sai ta koma wajen wanda ke mallakan ta suka ce nana Aisha ta ce za ta biya ku kudin ku ba hannu kudin hannu yanzu za ta biya ku amma wani ce ta fa abau alaiha illa an yakuna wala wala ulahu sai suka kiya suka ce a'a ita da so ta biya mu kudin mu amma kuma walici yana hannun mu fa ja'at ila aisha wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda zalika sai barira ta sake dawowa wajen nana aisha sai kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya adu ga manzon Allah ga nana aisha ga barira fa qalat laha ma qala ahluha sai ta ce me suka ce game da abin da muka yi فقالت سيسي لا الله إذن إلا أن يكون الولاء لي شنا رأي تسي دعا بالنسبة بزن يدبا سيدي إني زن نزن نزن زموني كنا وليتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا سيما زال الله تنبأ ميكي فارواني فقالت سيدي يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها yanzu da na'ashi za ta kuro manzan allah abin da ya faru ya ce bari na ta zo tana neman taimako da taimaka mata da kuɗi ta je ta an karya mata fansa ukiya tara kowace shekara ukiya ɗaya fakultu sai na ce la illa an yi sha'u an a udda halahun uddatan wahidatan waya kuna lola uli amma na ce musu ba za a yi kowace shekara a biya kaɗan a'a zan biya su kudin su baki daya yanzu yanzu nan amma da sharaɗin walicin ta zamo nawa fa zakar fa zakarat zalika li ahliha fa abaw alaiha illa yakuna alwala'u lahu sai ta je ta fada ma wanda ke mallakarta sai suka kiya suka ce a a a sai a biya mu kudi kuma walici na hannun mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibta'iha واشترطي لهم ki saita. ki yanta ta ki musu sharaɗi cewa walici na hannunki fa innal wala'a liman a'taqa ai walici na wanda yanta ne ba wanda ya sayar karbi kuɗi ne ba thumma qama sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa khataba nasa sai mutane kutuba, fa hamidallaha wa asna alai ya gode ma Allah ya jinjina ya yabi Allah madaukakin sarki thumma qala sa'an ce ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi azza wa jalla me yasa wasu mutane ne suke kawo sharadi da ba su cikin littafin Allah madaukakin sarki yaquluna a'tik fulanan wal wala'u li yace in tawa wane ko amma walici na hannunmu كتاب الله عز وجل wa وشرط الله أوثق ai littafin Allah ne fi sharaɗin Allah kuma shi yafi a cika wa kullu shartin laysa fi layi fahuwa huwa batilun duk sharadin da ya saba ma littafin Allah ba shi da amfani batili ne wa in kana mi'ata sharti ko da sharaɗi ɗari ne fa ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zawjiha sai manzo Allah ce an sai ki yanzu an yanta ki me kika gani zaki ci gaba da zama da shi ko ko a'a kina da magana wa kana abdan fakhtarat nafsaha wannan nan sai ce bawa ne miji sai ta zabi kanta ta ce ba za ta yi zama da shi ba qala urwa fa law kana qurran ma khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال عمار المغيرة ابن سلمة قال حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبد كان أخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار لأن عائشة سي بريرة لك وإنس متان متان الأنصار ومتان المدينة فاشترتوا الولاء sai suka yi sharadi cewa za su sayar su karbi kudi mawalici na hannunsu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci baki daya ce alwala'u liman liman waliyan ni'ima ai walici na wanda yas'alta bai wanne wa khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kana zawjuha abdan ce manzon Allah ya bata zabi wannan riwaya sai aka ce mijinta bawa ne wa ahadat li ta lahman ita barira sai ta ba na na aisha nama gidan manzon Allah fa da sayyidul khalqi ajma'in wanda yake duk abin da yace a ɗebo a Madina za a ɗebo a kawo amma ya hakura da halin da yake ciki bari za a ba shi ta sadaka ta zo ta ba manzon Allah kyauta ya ci da ba na Aisha kyauta su yaushe aka taba ganin shugabanci tun da aka gaba duniya har zuwa tashin kiyama yaushe aka taba samun shugabanci haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم sai manzo Allah ce ina ma da kun sa mana wannan naman a cikin abinci na ga nama ana tafasawa kuma na ga an kawo min abinci lami yadda aka saba gida dai zuma ko dabino ko wani abin haka ko hal danke a kawo abu a soma a ci ba nama manzo ce ina ku sa min nama mana قالت عائشة تصدق ala barira. Ai sadaka aka ba barira. faƙala huwa alaiha sadaka wa huwa lana hadiyya a ita sadaka aka bata amma mu wajen mu kyauta aka ba sadaka ne ba ma ci amma muna ci kyauta ba shi kenan ba Muhammad أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن أبي بكر الكرماني قال حدثنا شعبة على عبد الرحمن بن القاسم على أبيه عن عائشة قال وكان وصي أبيه قال وفرقت أن أقول سميته من أبيك سينجي سهرون ناجيني لك أبنك قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة وأردت أن أشتريها وأشتريت الولاء لأهلها فقال اشتري اشتريها فإن الولاء لمن أعتق قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما أدري وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم أكرم الله نام فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة أي وانا شيني صدقة أكبا بريرة قال سيتي هو لها صدقة ولنا هدية أي وانا صدقة إتا أكبا صدقة ina aka taba samun cikakken yanci cikakken jagoranci da shugabanci tun da aka kafa duniya har adada da ka ba za a taba samun irin manzo Allah musa abinda ake so a gare ka shine ka inganta imaninka ka kiyaye imaninka ke sa ce awwalu ma ya ji wa'adar mukallafi tashihu imani saboda ana jinjina ka ana gwada imaninka a gani suna maka dariya musulmai duk abin da ke hannunsu da ka girgiza su da ka jefa musu abu shekari kita musu lissafi kuma haka ne saboda me saboda imanin yana da rauni ba shi da karfin da zai iya kore ko ne ya kare kanshi da komai yana da rauni da shi da su ce imanin muqallidi lam yakhlu min tardidi imanin mukallabi wanda yake koya taklidanci ke yi ya ce lam ya min tardidi akwai taraddudi shin ya inganta ma ko bai inganta taklidanci shine ka ɗauki abu ba ka da hujja a kai saboda ilimi ya kasu kashe biyu nisba majzumun biha wa nisba ghairu majzumun biha فالنسبة المجزوم بها تنقسم إلى علم وإلى تقليد وإلى جهل ما هو العلم العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية أملك عليها دليل ما هو التقليد وإدراك نسبة مجزوم بها لكن لا أملك عليها دليل ما هو الجهل وإدراك نسبة مجزوم بها لكنها غير واقعية والنسبة غير مجزوم بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك الشك الظن الوهم ما معنى الشك الشك هو bai طرفي القضية بحيث لا يترجه طرف على طرف والظن هو الطرف الراجح والوهم هو الطرف المرجوح shi sa duk abinda da za ka yi ka tuna da nasihan da malam ya yi maka ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi ka inganta imanin ka ji abinda manzon Allah ya damu da kai kenan zamu ji yadda ya faru da sayyidina bilal amma don hayaniya dama ai mun wancan sati mun gyara magana ko mu ce an yi mummunan abu kar a ce an bata an munana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in an munana manzon wala kad kuzibat rusulun min qablika ba haka Allah ya fada ba aka ce mai wasabaru ala ma kuzibu wa uzu ina ma na uzu la takunu kallazina azaw musa fabarra ya ce lima tuku yace lima tu'udhunani wa qad muna ni rasulullahi ilai ba a yi ba annabi isa kowa ya san me yahuda suka faɗa game da shi ba kalma ba ta faduwa annabi ibrahim me ba a yi ba Shi ne manzon Allah ne lokacin su ba sama da shi amma ka ce samina fatan zukuru yi lahu da hausa ne samina fatan yadhkuru da lahu ana ce masa wai shi ne ibrahim wai shi ne ibrahim ina zai kai kanshi. shi annabi musa ya ce ya allah ina son ka bani matsayin da ba wanda zai kyare ni ba wanda zai allah ce musa ni ma haka bai faru gare ni ba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله فقير ونحن أغنياء يد الله مغلولة Allah ba gaba daya ba haka bane ba to me manzo Allah yake so ka tashi kana shirme sai na bilal ya zai ce ya manzo Allah quraishawa sun kama ni suka ta ni na mun mummunar kalma game da kai suka matsa sai da na faɗa sai manzo Allah ce masa me kaifa du nafsa a lokacin da kake fada ya ya ka samu ranka yace mutma'innan bil iman yace in adu fa'ud yaya ka samu ranka ya ce annatsa nake da imani ce gobe ma in sun tsare ka za su kashe ka ko za su dake ka ko za su cutar da kai suka ce ka fada fada ba abin da zai faru bilal ya fada ba haka bane ba manzo Allah na sallah shakiyar ƙuraisha suka ce wa zai je ka kaza an yanka rakumi ya ɗauko taro so ya zai zuba kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk aiko ko ba ai ba me ya shafi manzo Allah a ciki me ya manzo Allah a ciki Ya yace kaifa na nafsaka a lokacin da quraishawa suka ce ka faɗi mummunar kalma game da ni ka faɗa yaya zuciyarka take ce mutuma innan bil imani yace a natsi nake da imani sai ce wa in adu fa'ud gobe in sun tsare ka suka ce ka sake faɗa ka faɗa don ka tsira da ranka da mutuncinka da lafiyarka manzo Allah ki rai fada yana a raye in lokacin in wani abu zai cutar da shi lokacin ne zai cutar da shi to balle matsala ta kai inda ta kai babu ita kuma sun fi ka kai da kake musulmi sun fi ka sanin abin da suke fada akwai abubuwan da suke aunawa akwai abubuwan da suke gwadawa akwai abubuwan da suke bukata ba zai yi ba sai sun tara sai sun faɗi wannan abin su tashe ka su gani kana bacci ne har yanzu ko ku kafaraka ta fahimta abinda ake sakawa kowa na gani hankalin shi na tashi ni da kai babu da technology sai dai mu ji takaici pakistan da suke da technology youtube din shi suka kulle duk dan pakistan ba zai gani ba to ina kuma hankali zai tashi sai dai a je waje ba da technology suke yi ba sai kai ka samu technology wayanda suka samu su ba suna da technology shekara nan suka yi suna bugawa da su suna cikin tsakar duwatsu ya kai da technology su ma suke aiki suna kan duwatsu suna tafiya da kyar amma shekara nawa suka yi a ina suke zama su shirya abubuwan da suke shiryawa sai da aka shekara nawa tukun aka samu aka kama abinda ake bukata kai ma ka tashi ka yi bincike ka yi aiki hanyar da aka bi aka faɗa sai ka bi wannan hanyar ka rusa ko ka lalata ko ka gyara abinda ake bukata kenan amma hanya ɗaya suna caccanzawa su yi wannan yau gobe su yi wannan kai hanya ɗaya ce ta kai kaɗai ba ka da yadda za ka yi shekara goma da suka yi ba abin da ka yi sai zanga-zanga shekara goma ma da suka zage yi ba ka da abin da za ka yi sai zanga-zanga sai suna dariya har yanzu ne tukunna ba wanda zai yadda da kai sai ya tabbatar da abin da ya kware ciki din na kai ma ka kware a ciki to dole ya mika shine ma'anar mujiza duk wani manzon Allah aiko shi sai a kalli mutanen da aka aiko shi a wajen su, mai suka kware a ciki sai a bashi fiye da nasu dole za su mika wuya dole za su na masa ba haka bane ba to wannan abin aka rasa yanzu wannan mai kama da mu'jiza ne tura sun yi su tura sun sun yi technology sun yi bincike ba za su ce maka ka yi karatun alkurani ko kana tafiya kana zikiri ba a shi su kirkiro ma waya kana kallo kana kallo abubuwan da ranka ke so kana jin daɗi sanda suka kawo suka ce maka dainayin kaza sanda zuwa suka suka tilasta maka dainayin kaza tilasta maka a'a sun tsara maka abin da ranka ke so ne suka banka za ka sai da kuɗinka ka ɓata ka da rayuwarka da addininka suna dariya bukatar su ta biya ba tilasta ka suka yi mana kuɗinka za ka saya ka kashe kuɗinka kuma ka kashe addininka kuma ka kashe rayuwarka ka ba su kuɗi sai yi tafiya ta yi tafiya kuma sai wannan ya zama tsoho su kawo samu to kai ina kake kai baka da kwakwalwa ne kai baka da kwakwalwa yadda suke da to ya za ka yi kai ba sai ka tashi sai a tashi bincike ya za a tashi bincike ka ta canza siyasa da take tafiya na ɗeban kudi a tara a tara a tara har an sami da za a yi a ɗauki dukiyar kasa a ciyar saboda kasa ta samu ci gaba mai dinki ya samu ci gaba mai kira ya samu ci gaba mai kaza ya samu ci gaba mai kaza ya samu ci gaba kasuwar kurmi shekara nawa ana ana makera suna kira amma kowace shekara tukunyan soya naman layi haka take murfu haka yake ba a taba ci gaba ba Cana yau su zo su canza kaza yanzu sun zo hudu na ma za su za su zo riguna ma suna yi suna kawa ga saudiya kaje cana ta cika na jallabiya ana ta sai ana da to ina ku kwanan mutane suke ne wanda ya gaji kira da jima a kasuwan kurmi yana yi kasa ta san da shi me take taimaka masa wutan lantarki ma ya zauna lafiya shi ma ya samu tunanai babu suwa ke neman kudin 'yan siyasa 'yan siyasa kuma aikin mai suke yi da 'yan siyasa da ɗan kasuwa waye ya fi amfanar da kasa da 'yan siyasa da manoma waye ya fi amfanar da kasa to ya aka miya za a yi dukiya ta koma hannu waɗanda da'a ban ce ba su da amfani eh su kaji wai lajabi ke wai amfani su ya zama kaɗan a ce ba su da amfani gobe ka je da ƙwaryen baraka kuma su ce ai ka ce ba mu da amfani kai tafiya ba haka bane ba ba yadda za a yi ba ran da kasa za ta samu ci gaba na wannan hali da muke ciki fa a nemi kudi a tara a tara a tara a rasa abin da za a yi kasar da ke fitar da kudin kullum komawa baya take ba wanda ke fada a jishe 'yan siyasa su za su ɗabi dukiyar kasar su ne kuma abinda suka tattara suka sa hannu shine makoman al'umma ke yaushe za a samu lafiya har abada ba za a taɓa samun lafiya ba wanda suke kulla wannan shakeci sun sani sarai sun tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shallake inda kake tsammani sun sani da kansu mace mace ba kafira ce baturiya ta zo ta yi karatu alkurani duk ayar da ni da kai muke karanta shekara nawa arba'in ko ya kai arba'in ko hamsin ni da kai muna karantawa tana karanta wallahu ya asimuka minan nas manzo Allah ce masa habansa Allah ya kare ni ku tafi kar wanda ya zo yi min gadi ta ce mutum in ya cuci kowa ba zai cuci kanshi ba kwakwalwarta ta ta kasa fahimta ya za a yi mutum ya cuci kansa in mutum ya yaudari kowa ba zai yaudari kansa ba in ba da gaske ke ba ba zai ce wallahu ya asimuka minan nas yan agaji ku tafi yan hizba ku tafi yan sanda ku tafi yan security ku tafi ku kyale ne Allah ya kare ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suna karantawa ai sun san tarihin manyan duniya da sun san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tarihin da ya kai shi kama kafarsa to amma me suke bukata suna da manufa cikin na abubuwa fa da suke yi ba abu ne da zamu saya mu rasa abin da zamu yi ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wancan sati mun fadi dai mun fadi abubuwa alhamdulillah da ke nuna cewa ko kwarza ne ba abin da zai shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki saboda manzo Allah mas'ala an gama muka kawo matsala guda ɗaya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna yi manzon Allah salati suna yi ne ba sai sun daina bane wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa sa'annan kuma Allah ya tallata salati yace ya ayyuhal ladina amanu sallu Sa'an sa'annan wanda ya mai salati ɗaya zai mai goma to sa'annan sai a kawo al'umman duniya tun daga farkon duniya har karshe a kawo zargin da suke zai muna na kalmomin da suke adora akan mizani a kawo salatin mala'iku kadai kar a kawo na Allah na mala'iku kadai wai zai rinjayar to me ya zafi me Allah zafi ba abin da ya manzon Allah zafi bilal ma ce masa yi eh, saboda kar su kashe ka kar su dake ka su ci mutuncin ka. addinin musulunci ya zo ne ya kare musulmi mai addinin shi mutuncin shi a menene da mai dukiyarsa da lafiyarsa da dangantakarsa ya ce gobe in sun kama in sun kama ka suka ce ka faɗa wa in hadu fa'ud wa ya ba da izini a faɗa Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa da zai cutar da shi Allah zai faɗa ma'ana manzo Allah ba shi izini ya faɗi kalmar da bata dace ba kalmar da in ba tilasta aka yi ba in ba manzo Allah ba ka izini ba kana rabin ta ka amma manzo Allah ce wa in adu fa'ul saboda ya kare me ya kare ransa ya kare mutuncinsa ya kare addininsa ya kare dukiyarsa to su zo su ɗauko matsala su kawo a ji a kakkashe mutane a ji a yi kaza kaza kaza duk abubuwan da suke gwada su ga cewa lalle suna bukatu suna biya har yanzu mutane musulmai suna bacci suke har yanzu manufa suke su suka san abubuwan da suka daddasa suke bukata shi yasa suke ɗauko wannan abubuwa in ba haka ba me yasa in an faɗa bayan shekara kaza kuma sai a zo a sake faɗa bayan shekara kaza kuma sai a zo a sake faɗa to me yake nan me ya amfani haka shekaru goma da suka fada akwai abin da suke gwada gwaji shekaru biyar da suka fada akwai abin da suke gwaji yanzu da suka gwada akwai abin da suke gwaji kuma duk suna gwadawa ne su gani su kuma gwadawa ne su gani musulmai sun farfado ko suna bacci har yanzu shine kawai an fahimta shi sa tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ne da an gama da shi an gama ba wani abin da za a gama eh wace ne eh wallahi masala an yi. eh shawa ne saboda jin haushi sunan shi muhammad ya ce ai ba wani muhammad bane wani musamman ne sai su cire sunan yabo sai su aji sai su ɗauko suna mara kyau sai su ɗora to sunan suke zagi fa ba wancan suke zagi kuma hakikarin abin shi ne na inda suke aika zagin ba nan ba ne ya zama shirme kenan ne manzo Allah ce ka gama baki yadda Allah ya kare ni daga abin nan shawa. يزمون يسبون مذمما وانا محمد duk inda aka ce muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wasallam to kai ba yabon shi kake ba to dan wani shashe shashen ya je ya yi ji da sai me. wai sa adadin masu yawan zuwa Allah salati da ce maka awa 24 salati ake yi awa 24 lokacin da ake sallar la'asar nan wani wuri ana magaruba wani wuri zahar suke wani wuri isha wani wuri asuba ma'ana haka ake awa 24 har ila an yarifa rufe al-ardu man alaiha duk wanda ya salla ya kai bisa ce at-tahiyatu lillahi as-salawatu tayyibatu sai ya ce me assalamu alayka assalamu alayka bi kafil khitab ka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو عشرين دهود أنا يوانا الدنيا باكي دايا har inda ake wannan yin jafa'i din akwai lokacin da suke yin wannan akwai lokacin su kuma suke ce ashhadu anna muhammadan rasulullah الله anna muhammadan rasulullah abinda ke kunan ke kenan sai su ce bara su ma su bata mutane an fahimta ke sa karka damu kanka da cewa wai kaza kaza kaza wallahi ba za su taba cimma burinsu ba har abada lokacin da manzo Allah ke a rayuwa ba su cimma burinsu ba ai kafirci al-kufur millatul wahida tun daga zamanin quraisha har ana da kasa tashabahat qulubuhum atawasaw bihi ba haka Allah ya faɗa ba tashabahat qulubuhum kafirin qurayshawa har zuwa kafirin turawa har mai duk al millatun wahida duhu ne da kasanta da datti a cikin zukata ne tun da kan qurayshawa har ana da kasa hmm. babu ilai babin da zo na ilai ya kawo hadisi ila'i abinda ya sa a kawo hadisi, mutane ne suke musu wanda ce ai wata kwana talatin ne wanda ce a wata kwana ashirin da tara ne to ya za a samu hujja to shi ne suka ce za mu sai suka ce kala أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور عن أبي الضحى قال تذاكرنا الشهر عنده ce mun zauna muna tattaunawa wata muna zauna wata kwana nawa ne ma wata 29 ne ko 30 وقال بعضنا ثلاثين وقال بعضنا تسعا وعشرين مسو أكيكو فقال عبد الضحى سي أبو الضحى يتي حدثنا ابن ابن عباس قال أصبحنا يوما يتي مو واي غري وترانا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها Mun waye gari wata rana sai ga matan manzo Allah suna kuka kowace matan manzo Allah da danginta kusa da ita tana kuka me ya faru Fa fadakhaltu almasjida yace sai na shiga masallaci fa idza huwa mal'anun minan nas ibnu abbas sai na shiga masallaci sai ga masallaci ya cika al'umma ta cika baki daya قال فجاء عمر شي سيدنا عمر يزو رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية له سيهو بين من الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يجبه أحد ya hau sai sallama ba wanda ya amsa masa ya sallama ba wanda ya amsa masa kuma sallama falam yujibu ahadun kuma sallama su uku falam yujibu ahadun faraja'a fanada bilal sai ya dawo ya ce bilal ko wani cikin bayin manzon Allah ne ko ko bilal sai ya kira to sai neman masa izini ta hanyar wannan sai aka ba shi izini ya shiga tsari kenan na rayuwa sai na umar bayan manzo Allah shi sai na bakar sai shi amma bai ce bara ya shiga ba kai kai ne ke kula da wannan kofar zo ka nemi mana izini ai umar da ya bismillah sai ya shigo فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك كاسك ما تنكني saboda yana da yarsa a ciki in aka ne to masifa ta samu ke aka lafta fa faqala la yace a a ba sake su dai ba walakin ni alaitu min hunna shahar sai dai rantsuwa nai ba zan shiga musu ba wata daya mutum na da yanci matar su ta bata masa ko matar su bata masa ya na ta girki wata daya an fahimta fama kastu tis'an wa ishirina mahallu shahid kenan mahallu shahid ce alaitu min hunna shaharan mai manzo Allah ce ya ce ya yi rantsuwa ba zai shiga musu ba wata shahar ba wata ya ce ba bai ce 29 ko 30 ya ce shaharan wata daya fama kastu wannan aji a aji shi aji shi an gama da shi ka ajiye shi kawai ya ce alaiti min nuna shahar na yi rantsuwa ba zai shiga musu ba wata shahar ya ce ya ce tisa awai shiri ya ce salafi ya ce shahar sai kawo sunan mai ya ce wata fama kastu tis'an wa ishirina tun ma nazala fama kasa tis'an wa ishirina tun ma nazala sai mazu Allah ya zauna da ya ce ya yi ila'i wata ɗin nan da aka samu kwana ashirin da tara sai ya sauko musu fada-hala-hala ala nisa'ihi sai shiga wurin iyalansa mahallu shahid na cewa wata na zamowa tara, kuma yana zamowa 30 tushe ɗauki dauki hadisi ya kafa hujja da wata kwana nawa ne sa'annan kuma da ila. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس قال آلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا في مشروبة له manzo Allah ya yi ila ya yi rantsuwa ba zai shiga musu ba zai sauko musu ba yana sama sai dai a sauko a je masallaci a sauko a dawo a ganawa ne amma iyalan ba shi ba ba ruwan shi da su tukunna fama kasa tis'an wa ishirina lailatan sai manzo Allah ya zauna aka dare 29 thumma nazala sai sauko aka wata riwaya sai ya fara da nana Aisha sai da ce wata fa kace yau kwana 29 muna kirgawa ɗaya bayan ɗaya yau 29 kuma wata kace ka koma ka cika kwana ɗaya ke kenan Fakila ya rasulullahi alaysa alaita ala shahrin ya manzo Allah ba wata ɗaya kace ba qala ash-shahru tis'un wa 20 ji ai wata kwana 29 shikenan rayuwa ke ko eh me yasa na na Aisha tace a a ya manzo Allah wata fa kace kuma ka sauko wata kace ai wata bai cika ba ke me yasa ta faɗi haka da ta faɗi haka an samu an ƙari ilimi ko ba a ƙaru an ƙaru ilimi a shahar tis'un wa ishiruna wata kwana ashirin da tara ne wata ne ila ne ke nan kai rantsuwa ai ba zan koma sauraren ta ba ko sauraren su sai zuwa ka domin ya cika wata shi ke in kuma ka ga za ka koma ka ce ka je yi kafara gina haka sai hari zihari shi da mutum ya kamanta bayan mahaifiyarsa bayan matarsa da bayan mahaifiyarsa aka ce zihari ke ko ce matarsa ko wasu kalmomi ne laraba suka saba faɗar wannan nan ba a saba ba shi yasa ba a damu da waɗannan abubuwa ba ko da yake ana yin tabar gaza wanda suka fi wannan mu in mutum ya yi me yake faruwa sai da yi wannan kuma sai ga ya kasa hakuri to sai ya je ya kafara to ya zo ya sadu da matarsa to sai wani ya gaggawa za mu shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu je masallacin manzo Allah ko makarantar manzo Allah mu ga yaya manzo Allah ke warware matsaloli sa'annan sai mu san cewa unguwannin mu me ya kawo mana cikas قال أخبرنا الحسين بن هريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها wani mutum ya yi ma matarsa zihari sai zo kuma ya sadu da ita ya kwana da ya kwanta da ita faƙala ya rasulallah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni zahartu min imra'ati na yi zihari da matata fa waqatu qabla an ukaffira sai na je na sadu da ita kafin na yi kaffara ya yi daidai ko ya kuskure ya kuskure za mu ga yadda manzo Allah ya magance wannan sai manzo sai manzo Allah ce wa ma hamalaka ala zalika yarhamuka Allah me yasa kai haka yarhamuka Allah wai me kenan me yasa kai haka yarhamuka Allah don Allah in ya zama da malami ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya zo da kuskure gyarawa yake yi me zai hada mutum duk kwa ba tare da ya zo ya fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk sa'an da ka zo magani za ka samu ba la'anta ka za a yi ba ba duka ka za a yi ba ba kyara ka za a yi ba ba zayi ka za a yi ba a'a wa ma hamalaka ala zalika yarhamuka Allah eh ina ma wannan magana me yasa kai haka Allah ya cika yarhamukallah addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ra'aitu khalqalaha fi dawqil qamari ce ai da nayi zihari din sai na ganta ta zo wucewa cikin hasken wata sai na kafarta ba sai na kasa hakuri shine sai na je na sadu da ita Fa فقال لا تقربها حتى تفعل ما امر الله عز jalla, sai to daga wannan daga wannan kan ka koma kusanta ta sai ka kai ka kai kafara wanda aka yi ina ya wuce ya wuce wanda aka ya wuce to shi sa suke fitowa fili su bada manzon Allah abin da ya faru saboda matsala ta kai gaban manzon Allah to ta gaba za a magance ta ne ba za a kara dagula ta bane ba za a kara lalata ta bane ana zaune manzon Allah da sahabbansa suna zaune mutum ya zo ya ja gashi sana ya ja tufan sana ya rasulullahi halaktu ya rasulullahi halaktu manzo Allah ce wa ma hamalaka me zafi me halaka ka ya halaktu halaktu me faru waqatu mar'ati fi nahari ramadan na sadu da matata a cikin watan azumi da rana ya san ya san hukunci ke ya san hukunci ko bai sani ba ya san yana sane sai manzo Allah ce zaka yi azumi wata biyu yace daya ma na kasa zaka yi ta ce babu zaka iya ci da miskinai 60 yace babu ba mu da abinci sai manzo Allah ce tabi mutumin maza kuma yayi ci zauna ka zauna kusa da manzon Allah shi ma ba karamin albarka bane zauna zauna zauna ya kyamace shi ya tsawata masa ya masa fada haka manzon Allah yana zaune cikin masallaci aqdasu makanin fil madina balarabe kawai zai su yana fitsari Su tsawata yace da uhu la tazrimu ku kyale shi kada ku cutar da shi ku kyale shi ga fitsari shi yanzu yana fitsari ne waje daya ko ka tsawata masa sai tashi sai mai sai waje da yawa ko ko sai matsa fitsarin ya koma sai ya cutar da shi kuma yana musulmi sai da uku ku kyale shi la tazribu kada ku cutar da shi sai da ya gama fitsarin sa ka gama ka gama eh ku debo ruwa bokiti ɗaya ku zuba aka debo ruwa aka zuba an magance ko ba magance ba kai mutumin ƙauye waɗannan wajeje ba an yi su ne don wannan abin ba a yi su idon sallah da karatun alkur'ani ba wai an yi su da fitsari ba ne sai tashi je wajen mutane sai ce na zo daga wajen wanda ya fi kowa iya ilmantarwa bai zagan ba bai min hantara ba bai min komai ba ce ya yi kai nan ba wajen fitsari ba ne nan an yi su ne don sallah da karatun alkur'ani wa Muhammadan wa la ترحم ana ahad ya kara kuma kuskure kenan da wannan da wancan wanne ne fi kuskure eh karka abubakar da umar da usmanu da aliyu da wahalene da lana fatima da lana hafsa da abu huraira tarham ma'ana ahadan da wannan da wancan wanne ne kuskure sai manzo Allah ce ai ka kuntata yalwace jinkan Allah ai kofar jinkan Allah za ta yalwace ne da kai da kowa ta ga yadda ake ilmantarwa wa ma hamalaka ala hadha yarhamuka Allah yace dai mama ta ta zihari sai na ganta cikin hasken wata na kalli sun sai kafa ta makin gamanta na ga yana kyalli sai na kasa hakuri sai na auka mata yace to daga yanzu karka koma saduwa da ita sai kayi abin da Allah ya ce kai wanda ya ya wuce kenan fa wanda ya ya wuce kenan yanzu ya je ya kafara makarantar manzon Allah kenan ko yaya makarantar in za ka yi rubutu game da makarantar manzon Allah ya za ka siffata makarantar manzon Allah eh dama ai ilmantarwa baya yiwa sai an samu rukunai guda biyar ko rukunai guda biyar su ne ke bar ilmantarwa ya yi malami ɗalibi abinda za a karanta da hanyar da za a fahimtar da mutane da inda za a zauna a yi karatu din inda za a zauna a yi karatu ba shine bahaushe ke cewa makaranta ba inda duk aka zauna aka yi karatu wajen bahaushe mai sunansa ko na karkashin bishiya ne malami ɗalibi me za a karanta ya za a yi mutane su fahimta ina za a zauna a yi karatu su ne rukunan ta'alim arkanun ta'alim kenan to wayannan rukunai wanne ne fi muhimmanci malami saboda me eh eh a to duk ilimin kan ba talibi ya za ka karanta da bango da bishiya eh shine mun sani shi me yasa eh Abinda ya sa malam ya zama shine in an samu kuskure wajen ɗalibai waye zai gyara su in an samu kuskure wajen abinda za a karanta waye zai gyara in an samu kuskure a makaranta waye zai gyara to shi malamin an samu kuskure a wajensa ba sai system din duk sai tafiyar ta je a karkace lalace eh shi kenan sai rayuwar ta tafi a karkace da ba wanda zai gyara shi in an samu kusurin ɗalibai malam zai tsawata ya gyara ai kaza kaza kaza kaza a makaranta ma an samu kuskure malam shi zai gyara a method din mana a wurin iya karantarwa malam zai gyara ai abinda manhajar ma za a karanta in akwai kuskure malam zai gyara to shi malam malamin kansa in aka samu kuskure a game da shi waye zai gyara babu shi tafiyar ta tafi a karkace muna maimaita wannan magana don ka samu makami ka san da ita ina za a fara gyara to sai tafiyar najeriya aka manta da malami da ɗalibi da abin za a karanta da yadda za a yi a karanta shi aka zo aka kula da makaranta za a gina jami'a za a gina kaza za a gina makarantu za a sa fankoki ac a ba masu aiki kakan baki daya a kashe duk kudi a wajen malami da yake kololuwa an manta da shi ba shi da isasshen albashi ba shi da isasshen kulawa ba shi da kaza kaza kaza zai taso gida a gigice zai tsaya gaban ɗalibai yana bata musu lokaci eh, yana bata musu lokaci sai ka zauna gida ka nasu karatu da zaka zo karantar da su awa ɗaya sai ka yi awa biyu kana gyara shi an ɗauke ma wuta ba wuta gidanka yaron ka na kuka matanka ta ce ba kaza mata sun ƙware da babu babu ba kaza ba kaza ba kaza abu ya ishe ka don Allah ko littafi na gaba ko ka karanta za ka fahimta sai ga rabbi rabbi haka sai ka rufe kai ma ka gaji gobe da safe kuma dole ka je ka tsaya ka karanta don ka shiga aji shine sai ka yi ta kame kame gana kame kame gana kame kame a kana duban lokaci da an ce lokaci ya sai ka fita za ka je ka ɗauki babur ka ko mota ka je neman mai kuma ga azaban mutan lantarki je da daddare da sauro da menene da matakka yanzu kuma ko kamar bar motarka a layi yanzu kuma za ka je neman mai ko ka hadu da gosulo min daga daga kabuka zuwa daga ina ne daga rijiyar zaki zuwa kabuka ka samu minti talatin ba abin da zai tafi daidai kuma ƙarya ake kuma yaudarar kan mutu wallahi tallahi yaudarar kan mutu najeriya ke fitar da man fetur amma da zaran ai wata barazana sai ga mutane layi ya kai haba sai ka ce ba mutane ba me ka wannan layi wai ba mai ina mai ya tafi wai ce ba mai ina mai ya tafi me ya hana man wai ya awa uku na ce ka bata lokaci ka ga gidan mai wai ina gidan mai sai shi bakin hanya fasta naira dubu ba shi ne gidan mai inda ka samu ya shi ne nan gidan mai wayannan kangon gidan mai ne inda ka samu mai ba shi ne gidan mai ba inda ba mai an gina an sa mai da mai ba kango gidan mai ya zama kango kenan ba mai ba mai ya zama zama gidan mai ga yara bakin hanya naira dubu uku dubu biyu da tsada dole ka ji tsada abin tsadan da zaka ji din ya fi maka muhimmanci da awa shida da zaka je kai a cikin layi ba yadda za a yi rayuwa ta tafi da wannan tsari me yasa me kawo haka ba hukuma ce ba hukuma ne garin akwai hukuma akwai komai da kowa akwai komai da komai me yasa ba ma duk wanda ya kana fitowa kaga layi ya kai sai ga garanka ya baci ina hukuma ina masu kula da kaza ina masu kaza da kaza ina masu kaza da kaza ma'ana kowa ya ci sa ba mafaka ba ran da za a tawazza ba yadda ba ran da za a taba jin daɗin rayuwa fa da mai mulkin da mai tara kudin duk wanda mu muke Allah ya halicci bayansa ne don su bauta masa kuma Allah shi halice su kuma yana kishin su bai baka dama ka wahalar da su ba bai baka dama ka wulakanta su ba Allah ce wala kad karramna bani Adama. haka Allah ya ce to shi zaka je ka wulakanta dan adam kuma Allah ya kyale ka قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم ابن عبان عن إكرمة قال تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر ولا متي زهاري لما تسع سيجي سادود إتكافيه كفارة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيجي فدا منزل الله صلى الله عليه وسلم مكلا فإرين مكرنت منزل الله متن زي أبو أتكين جدن شي أتكين آكي شبا وانده يغني سيشي كوش سيشي da matarsa kuma ya taso ya zo wajen manzon Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah walau kunta faddan ghalizal qalb da sun zo maka lam faddu min hawlika sa wannan zafi da wannan abubuwa duk wallahi ba abin da za su yara mutum ya zo ya ce ya kaza manzon Allah ce ma hamalaka ala hadha ayarhamuka Allah <laughs> kai laifi kuma ka zo ka samu yanzu ya ce ya sadu da matarsa da rana manzo Allah ce kana da ce ba da shi ce zauna ya zauna aka kawo sadaka aka ce ina wanda ya laifi ba shi da abin da zai biya aka ce dauki ka je kai kafara ya ce mu ma gidan mu yunwa muke ji aka ce je kuka ci gidan ku a bulala wanda ya cancanci bulala shi ake ma bulala duk inda sai na umar ya kai mai fi manzo Allah zafin son addini eh ya shigar da shi addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yau shi ya shiga eh, duk zafin sai na umar fa sai akan gaskiya sai na umar na khalifa wa ya zai ce sahabbai biyu ga sai na umar ya karanta wannan aya ya ce ga ya ce muje wurin sai na umar ya ce kuka je ce manzo Allah ya karanta haka manzo Allah ya karanta da mu kana bakin baki aka na sai da za ya ce to ai da ka so ma da ka ce kun halarci wajen ni ban halarci wajen ba haka manzon Allah karanta mana a lokacin kana bakin baki a kana sai da karu ko kana sai da eh, takalmi ko kana sai da menene me an nuna masa eh, da ba haka ki bai zo ne ka zama khalifa da kai ma kaza kaza bai dauki zafi ba yace to ai da kaga dama da ka ce ko ko halarci wajen ne ban halarci wajen ba wallahi ne yafi sadin fada kaga فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك ليس كي هكا قال رحمك الله يا رسول الله يا راما كوبي راما با وزالت يرحمك الله شيخ ما رحمك الله ونفكي مبارك ولين يفكي متكا يرحمك الله رحمك الله ايه ولين يفكي ba kallon lafazin da ba har inda kalmar ta fito ba yarhamukallahu rahimakallahu saboda hmm. eh. to suka ce wanda ce rahimakallahu din ya amsa manzon Allah bi af bi aksara mimma fa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sigatil ma'ruf yace rahimakallahu ya rasulullah Allah ya jikanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu khalkhalaha aw saqiha farin wata ne za ta shige sai na ga kafarta sai na kasa hakuri fi dawil qamari a hasken hasken wata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تفعل ما امرك الله عز وجل yace to ka nisace ta har sai kai kafara to ka saki saduwa da ita madrasatul nubuwa ke makarantar manzon Allah ke قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا المؤتمر وحول السند قال وانبانا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المؤتمر قال سمعت الحكم بن عبان قال سمعت عكرمة قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه ظاهر من مرأته يزيت يا منزل الله سيتي يا زهاري يا زهاري لما تنسى ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه سأل نجي سأل إتكافين يا أبن ديك واجبي أكاش كفارك قال ما حملك على ذلك سيما زالة ميسا كي حكا suka ce kada kai gaggawar zargin mutum ka tambaye shi uzurinsa baka sani ba la'alla lahu uzrun wa anta talumu kada kai gaggawa da mutum ya kuskure sai ka tambaye shi me ya faru me yasa ya yi sai bayyana maka amma yasa zaka saki shi zaka ci masa mutunci sai ya koye to kaga komai ya rikice an fahimta za mu iya kafa irin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu koya za mu kamanta eh za mu kamanta قال يا نبي الله رأيت بيان ساقيها في القمر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل حتى تقضي ما عليك قال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك كان يسجيتا ككونة حارسي كاي كفارة وكسجيتا واللفظ لمحمد قال أبو عبد الرحمن المرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات godiya ta tabbata ga Allah wanda majiyar mana Allah na jin murya duk inda aka daga لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها خولة بنت الحكيم إتتي تزو ترى كارم مجنتا يا رسول الله كذا كذا كذا لنا عايش تتي مغانا تتكي منذ الله تنا قويوا نينا نعيش بانا جي أما الله يجي فدا وكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل لقد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله Wallahu يسمع تهاوركما tazo ta fada manzo Allah manzo Allah ya fada ta fada ana fada da na Aisha ce ita ba ta ji abin da ke fada sai Allah ce qad sami'a Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha tabbas Allah ya ji maganar fadar wacce take fada maka game da mijinta wa tashtaki ila Allah tana kawo kuka gare ka wanda na ce amma ta kai kara ga Allah na kai kuka na ga Allah madaukakin sarki babu ba eh eh, eh su ba nan koyi yanzu ba suna koyi yanzu ba suna koya suna koya dukkan su ba sa koya kowa sun ce da fada suna koyi ko ba sa koyewa in ba sa koyewa ai ba za a zauna lafiya ba ko eh. to babu ma za a fil khud'i babin da ya zo to hadisan na da yawa ko abinda ake zargi mata da shi na kaza kaza kaza kaza kaza duk sa'an da aka yi musu adalci za a same su kamar yadda aka samu mata farko abinda suke bukata a yi musu adalci adalci ake bukata in ba ka mace ta shiga wani hali ta rasa inda za ta kai kara ta rasa waye zai taimaka mata waye zai faɗi kaza iyayenta sun ji goyon bayanta wani sun ji goyon bayanta kuma ita ta san azaba da masifar da take ciki wacce ta bugo waya daga saudiya a cikin azumi malam na mai lambar kaje aka bani daga wai mace ba ta da yanci a ce ta nemi a raba ta da mijinta ta ce mai faru ta ce wallahi ba ta taba jin daɗin aure ba kuma an ce in ta ce a sake ta kuma ta yi kaza ta yi haka wata ta zo ita kuma tana kuka ba ta da karfi ta ce wallahi tallahi malam na gaci ba shi da lafiya kuma baya iya yin komai har wanka da wanki komai sai na yi mishi a cikin dare zai tashe ni sau goma yana da diabetes sa'an nan ya kamu da rashin lafiya yi komai har tsarki sai ta yi mishi ta yi mishi wanka ta da fita ta je aiki ta ce shi mana na gaji ni ke ɗaukar shi mishi komai ta fada ma ta faɗa maka za an ce mace in ta ce an ta nemi a sake ta ai ita da aljanna shi ke nan ba gaba ne ba to za mu karanta insha Allah wata tuzo ya manzo Allah ba ni ba wa ne insha Allah wata hadisin da zai ya manzo Allah ba ni ba wa ne me faru ta ce wallahi ba na zargin shi akan addini ba na zargin addini shi da sai dai inni akrahul kufra fil ba na son shi ne kawai addinin shi lafiya komai sa lafiya amma ba na son shi ga gonar duk abin da ya bani gasu sai manzo Allah ce kai karbi ka sake ta sai na umar na zaune ta zo ce ya manzo Allah ba ni ba wani ba na san shi na tsade shi shi ce kai ku kama ta kusata ta garkin da awakai aka sa ta ciki ta kwana gari ya waye aka fito da ita me kika ji ta ce ba taba jin daɗin rayuwa ba kamar jiya da ta kwana garkin ta wakai ya ce kai ya gaizo mafi fa'ida ba yadda za a yi sake ta ba ban da ka sake ta ba abin da tana zuwa tana kawo kara ba ce kuma za ka ce kusa da garke a ba kai ta kwana wajen ta kwana wajen kashe gari sai na umar ce ina take kawo ta yaya kike yaya lafiya mai kika ta ce ba taba jin daɗin rayuwa ba kamar jiya ce kai al'amarin fa ba yadda za a yi sake ta ya <laughs> gani é, é isso aqui. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم